Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. A can birnin Yammai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM ko kuma wasu gidajen da suka hada da sarauniya, niya FM da kuma dalol. wato duka a can jamhuriyar Nijar ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma a biyu mu ta yanar gizon mu na voahausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 26 ga watan Mayun shekarar 2017 za mu tattauna ne tare da wani fasihin marubucin littattafan kayoyin Hausa irin su mutum ko aljan da kuma kuɗi da maciji wato Nazir Adam sali Sannan kuma za mu nishadantu da waƙoƙin Nazifa a sanani inda shi ma za mu ji an tattauna ku ji tattaunawa da za mu yi da shi a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa game da waƙar da ya rera ta Najeriya. cikin ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta na ce wai me kuke nufi ban so ni ƙasa ta ta mace ya ba mu dama, za mu ba ku dama ku kira mu ta waya don tufa albarkacin bakinku. Ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To kafin mu je ga bakon namu kamar yadda muka ambata tun farko wato Nazir Adam Salih marubuci bari mu dan shakata da wannan wakar daga wakokin ɗaya bakon namu wato Nazifi. ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san tsoro ba ban san wannan ba tsoron Allah shine ba wai na mutum ba ba za na ji tsoron mara tsoron Allah ba ya za na yi in sallah alwala ban yo ba sako da ne, ban san tsoro ba gaskiya dokin karfe ce babba mai gaskiya ba za ya faɗo gasa ba ko da ka faɗi ma ba sa cin maka ba sodan Allah Allah shine riba babba soyayyar Allah ita ce ai a gaba wani yaƙi ka wani zai so ka a gaba wani bai so ba wani ma bai tankawa taki na shine ban san tsoro ba ka bawa sai bai roƙa ba ba a yi maka illa in baka bari Allah ba in ka yarda da Allah ba za ka rasa ba tsaye ta waya muna tare da Nazir marubucin littattafan Hausa daga Kano. Hmm, haka yake sannan wannan waka ta Nazifi kenan aka ji wanda kuma an jima shi ma za mu tattauna tare da shi. Salamu alaikum malam uh, Nazir. Wa alaikum salam malam Kabura. Yawwa to gani ga safi na tuso dangi. Barka da shigowa. Yawwa. To uh, da farko uh, Nazir Adam salih za mu iya ɗanji ji a takaice wane ne Nazir? to kana da kun tarihi na na takaice a takaice yawa eh to kamar yadda ah, na sha faɗa kan yadda labarai cewa ah, ni dai ah, an haife ni a cikin kalar bitar saba'in da shida mm. kuma na tashi a nan garin kano na yi makaranta mm. a nan da kasa primary school na secondary school a nan da kasa primary school mm. na gama makarantar secondary school daga alif da tara da tamanin da tara zuwa casa'in da hudu kuma na ci gaba da karatu a jami'a na kanta a bangare na wato kanakancin wutar lantarki electric mm. engineering mm. nan ne katuna sannan kuma ne za ka ina katun digiri na biyu a bangaren a ilimin na computer science. to. Wannan shi ne tarihin eh, Katsina To ga injiniya fata ko ina kenan, injiniya ya zama na rubutu to yaya dai? Eh, to. Eh, injiniya. Haka abin ki ayi To da yake da na fara rubutu tun kafin mana shiga jami'a. Na mm. rubutu. da ina rubutu tun tara na fara rubutu a lokacin nan ina aji daya a secondary school je swan ita lokacin na fara rubutu to me kaga shi rubutun ya girma injiniyarin ya girma injiniyarin to to amma me ya ja hankalinka kai tunanin bari ka fara rubutu to gaskiya kamar a wani lokutan ka san mutane suna kan a ganiya ta kancan littattafai mm. a lokacin ana karatu littafi sosai ba kamar yanzu da wayoyi suka ɗauke mutane hankali mutane ba san karatu to kamar da dare haka in muna zaune a gida mahaifin maimakon mu fita waje da kanina mm. to sai tara mu sai ta kanta mana tafi irin na da irin su maganar gari irin su ruwan bagaja irin su yawon duniyar hajji baba to tun maka sun shiga firamare wan tuni baba na kwamin da ake tafi tafi karatu na hausa To. So wato eh, daga na ka samu ra'ayi. Mm. To, amma misali mm. yanzu ah, na yawanci inda muke son mu bada fuska a wannan shirin na yau da muka ce bari mu laluboka matasa mm. masu rubuce-rubuce irin ku za ka ga cewa akwai wahalar su fara samun na farko a buga littafinsu na farko da suka fara rubuta in kuma aka fara za ka ga ana buga sauran to amma da wuya ka ga yana iya rike su menene babban kalubalen da kuke fuskanta marubuta matasa eh, kamar yaya ban fahimci cikin da kamar eh. misali a cikin kuku nawa ne irin wannan sana'a ta rubuce rubuce take iya rikewa misali hmm. eh wanda za ku iya amfani da ita a matsayin kuɗin shiga da komai ba ku da matsalar wani abu sai ku dogara da rubutu nisa hakan yake yake kinyewa tana nufin kamar irin ya za a yi tana ta rike mutum rayu yawa especially mata da yake bari koko tana mm. rikewa abinda muke son mu gane kenan ko ina ne ne tana rike ku eh ta rike mu gaskiya amma ba kowa take rike magana gaskiya yawa to abinda muke son mu duba kenan yawa eh, eh. <laughs> ka san shi da abinda ka sani a duniya akwai wanda ke nasibi kuma akwai wanda ba shi nasibi kan abin mm. to magana gaskiya idan har littafin ka ya karbu ko mutane suna so to wannan sana'a ta iya rike ka mm. gaskiya Eh, domin zan iya cewa tun na fara rubutu na yi karatu da wasu a bangarori da dama amma kuma rubutu yake rike da ni hmm. tun daga rubutun littafi har kawo ga zuwa na fara rubutun fim kuma har a zuwa yanzu nan magana nake maka ban da wani aiki ko kwallo da yake rubutu. Eh. Ka aji aikin mm. injiniyan gefe kenan. <laughs> Eh gaskiya aiki shi ana ta karatun da amma dai ban yi aiki da shi ba gaskiya rubutu shi ne har yanzu. Mm, eh. Eh, amma wani take rikewa mm. mutane in kairin take rikewa gaskiya ba kowa ba. Eh yanzu misali aka samu sabon matashi da zai fara rubuce rubuce misali ta yaya zai iya samu wanda za su dauna wani ya buga littafin sa kila ba shi da kokobo sai tsantsan basira. to magana gaskiya yanzu abin da wahala tunda ga daman kishin farko da aka fari irin marubuta iyayenmu na baya idan mm. da gwamnati take iya ɗaukar nauyin su ta mm. buga littafansa a baya mm. daga baya kuma sai kasance sai dai kai ka ɗauki nauyin buga littafin da kanka gaskiya ba wanda ke taimaka maka amma wani lokacin idan kamar ka samu karbuwa an littafin ka a kasuwa to su masu bookshop din masu sayar littafan masu kantin suna iya karɓar littafin ka su buga ma amma gaskiya wannan maro sai wanda ya kasance ana son tafas a kaza kuma an san shi. Eh, zai ba haka ba zai zama mai wahala. in ba haka ba gaskiya wanda zai tafas da sai biya kuɗin sa kuma ya wannan ya buga. Eh. to to to amma yanzu misali eh, sakonni yawanci zaka ga cewa kila hmm. duk da ka ce akwai fina-finai akwai sababbin abubuwa na kamar su wayoyin hannu da sauransu da mutane yake dauke musu hankali kana ga hmm. akwai yiwuwar cewa wannan sana'a ta rubuce-rubucen littattafai da kuke kan yinta misali akwai hmm. wani akwai wani abu da zaka iya cewa kila a nan gaba za ta zama ta mutu koko tana nan ita harkar rubutu littafin eh kamar kila za a daina rubutu za a daina ɗau sayar littafi sai da kila a dinga karantawa a waya kake magana hmm. Usman. Eh gaskiya akwai ai yanzu ma an kama hanyar hakan. Eh. Domin mafi yawanci lokuta a yanzu gaskiya magana gaskiya ba iya mutane ba san karatu kamar yadda fara faɗa ma. Eh. Ba ka ko ina ma za ka ya yi ja da bai kwari. Idan eh. sun fi son labarai a waya kawai a hannu. amma da wahala ga yaro ya tafi littafi yana karatu in ba littafin karatun boko ba shi ma akan dole eh to kamar yanzu amma da take ku kike ta yi amma duk kusan yara a yanzu mm. ba san karatu to da mm. ya koma kan waya mm. eh, ba ran yanzu yanzu muka in ka rubuta labarin yanzu akan waya da marubuta da yawa makaranta suna tafin wannan labarin wannan shi yasa ma aka kira hanyoyi yanzu na sai littafin akan yanar gizo yanzu haka akwai Okada books inda muke sai littafin akan yanar gizo kuma kana hankali makarantar sun fara koma can kuma kowa ya fi je kawai can ya fiya ya sauke karanta abin fa. eh to oh, to kuma kun canza akala kenan eh to yanzu misali <laughs> kamar littattafai zaka iya kira mana wasu littattafai da ka rubuta da mutane suka san su sosai kuma da ina wanne ka fi so a cikin misali eh to akwai littattafai da dama tunan sun kai talatin da uku na rubuta. Mm. Mm. Na rubuta eh, a cikin shekara ashirin da biyu. Mm. to to akwai talatin da biyu a cikin zan iya cewa zan iya kiran da finan biyata wanne shi aka sani shi ne wanne kibiyar ajali kibiyar ajali kibiyar mm. ajali eh shi na mm. farko kuma da shi aka sani eh kibiyar ajali to bayan da shi kuma akwai wasu damar rubuta irin sai ne kuɗi ta ta kuma birnin sarauniya mm. akwai irin su azira da irin su nera da kobo da irin su bindigar kwali da musar takarda zayyana kula da kan rago da kuma mm. uwar mugu wanda shi ne littafin kashe na rubuta. Eh akwai wani karanta da yawa daga ciki. Uwar mugu. <laughs> To misali eh to eh. misali misali za a mai filmin sa. Eh, eh an yi fim eh to yanzu misali ah, kamar a ce a cikin littattafan naka akwai wani ah, irin kamar kuɗi da maciji da mutum ko aljan. Shin a cikin wannan duka littattafai da kai rubuta wanne ne kake ganin cewa za a iya kallon shi a matsayin kila kayi kallo akan misali abin da ya fi damun mutane misali musamman magana irin ta'addanci ta'addancin nan to kasar lokacin da lokacin na ƙarshen ya rubutu mm. shine shekara ta dubu biyu da goma mm. kuma a lokacin nan wuta ta'addanci mu ta yawa ba ta mm. kuma ta yawa to ta fi a gabashin Najeriya shi ma ba a fara ba tunda kaga kun san iya shekara ta dubu biyu da bakwai aka fara aka fara sha'an ta'addanci a bangaren Maiduguri to mu kuma abin bai zama Kano ba shi shekara ta biyu da goma sha biyu to a wani lokacin da wucin da muke yi hmm. bai ta kata izuwa wani lokacin ba kuma ina jin har izuwa wani lokacin zuwa yanzu hmm. ban sake kabar rubutu ba gaskiya. Eh, to amma kana tunanin yin wani abu a kai? Hmm. Na fim wanda ya shafi wannan bangaren ta'addanci amma ba a littafi ba. Oh eh, kakan rubuta rubutan labaran fina-finai? Eh na rubuta labaran fina-finai da dama. Eh. Sosai. Ina eh. kamar yanzu kamar wasan kwakwai da ake a kaga a wannan a Ado 24 mm. wanda yake da daɗin kowa mm. wanda yake ana takalar ta ko'ina kaga a yi ne ka kai ni shi kenan dama ka kai ni shekara sai shekara shi ma ma abocin kallon daɗin kowa ne ai ka kai ni dama ina son ce to wancan rubutu kuma na daɗin <laughs> kowa fa ya abin yake mutum na ga akwai sunanka a marubuta kai ka rubuta koko gayya kuke koko ya abin yake a rubutun da kuke a ni ne nake shugabantar rubutun gaba daya ne nake eh. jagorantar marubutan gaba daya na jagorantar na shekara biyu hmm. kafin in tafi Maiduguri bara wacce bara eh. ni ne shekara biyu na jagorantar a rubuta wannan wasan kuma akwai marubuta da muka fara da su marubuta goma muka fara eh. rubutun wasan kwaikwayon amma a yanzu wanda suka rage ba su wuce mutum biyar ba saboda haka ba mutum ɗaya ke rubuta ba taro ake yi a wasa kwalwa a fitar da labarin sannan a tsara shi bisa ilimin yadda akwai wani da ake rubutun. Eh tambaya karshe eh, eh, kusan ta karshe da zan maka yanzu a daɗin kowa ɗin da kuka wannan wasan kwaikwayo da ake yi ɗin wanda an yi shi kusan mutane sun karɓe shi yadda ya kamata kuma ana magana akan dama ta'addanci shi ma a cikin sa. Shin eh. wani babban saƙo ne yake cikin daɗin kowa wannan wasan ne? Saƙon da yake cikin daɗin kowa a takaice shine ta yaya za a yi matasa su samu aikin yi su rinka zuwa makaranta su sami ilimi ingantacce mm. ba gurbatacce ba ta yadda kada a sa musu tunani a kuma soya musu tunani wato daga akida mai kyau zuwa muna akida mm. kada a bari zuciyoyin su tafi zuwa ga ta'addanci domin zama babu aikin yi da talauci da rashin ilimi ingantacce mm. shi ne lallai ke jefa mutane a haɗin kaɗin cikin duniya. Mm. Eh, rashin fahimta ka kai ko kai ilimin baka fahimci shi yadda ya kamata ba mm. ka san ilimin a baibai ko kuma ka yi ilimin gaba ɗaya. Da rashin aikin yi talauci da zai iya sa ko na adam ya iya shiga aikin ta'addanci. Wannan shi ne a dunkule domin a dasashe karsashi rashin aikin yi da kuma baka zuciya a tattare da matasa ƙanana. Daga shekara bakwai zuwa shekara goma sha biyar ne kusan target ɗin. Eh, target audience kenan mm. to to muna godiya sosai a ƙarshe wani sako kake da shi ga matasa. Na, na. wani sako kake da shi ga matasa a ƙarshe. to abin da matasa shi ne a wannan lokaci da muke ciki musamman a bangaren a afirka kuma nan najeriya shi ne kan mutum ya dogara da abin da gwamnati za ta yi masa mm. mutum ya tashi haikan ya tsaya tsaye ya samu awa guda biyu wata mm-hmm. su ne ilimi da kuma aikin yi mm-hmm. duk mutumin da ya matsanta da daɗi ba daɗi ya samu ilimi kuma ya samu kansa aikin yi to wani mutumin ya tsere daga kowane irin rudani da duniya lahira mm. ana shi sakuna ga matasa mm. to mun gode sosai to mun gode kwarai ma da <laughs> to malama malama sun godiya yawa mun gode sosai sai Allah ya kai mu da lokaci to na gode madalla yawa <laughs> to kin dai ji tattaunawa kuma ce matasa sun ji sakon shi makarantar shi yawa shi ne ana ta yi <laughs> to haka yake to yanzu bari mu je ga sararawa kafin mu je ga bakon mu na gaba da wakar bakon namu zamu sarara al'umma ta ina za mu je al'ummar mu ina za mu je Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. Wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta na ce, wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta mace. Manyan kasar ga Najeriya ku zo karta mace. gani muna ji mutane kasar sun mace abin abin takaici wayo na ta wuce yan gata ta najeriya gani na zo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya gaskiya ko kokariya na ce kaje kan ka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya mun so za mu daina shan wuya laifin muke a kan gaba al'umma zan so mu je mu bibiya mun je ga shawara ga mu yan uwana shugabanmu dan Allah kar mu zagi shugabanmu ne kira na mu bar fada dan Allah kar mu sake a wasakan juna ina kiran jama'a ku ba ni ku ina kira ne uwa nake gunku ina kira al'umma ku ban tunaninku ku dai sani cewa wanga kasa ce taku yan uwa na kasar mu za kishi kada mu kosa kasar mu za duba haɗe na da ke nake mai ɗiba a cikin rana dama ku zo mike shin kasar mutu da mun daina kuka mai kuna muna gani ana bugun kashe ana faɗa ana ta'ala shi 天意。 amin amin <laughs> Allah ya gyara mana gaba amin amin amin eh to masu sauraro kuma yadda muka ce za mu tattauna ne kai tsaye kuma muna tare da shi ta waya ko to Safinatu ga fashi ya shigo mm, <laughs> muna tare da Nazifi Asnanik yanzu eh to salamu alaikum al Nazifi hello salamu alaikum mala Nazifi to Allah ya sa layi ne na'ura ta yi eh, matsala ina kana jin mu yawwa kana jin mu yawwa ina ji yawwa to barka da shigowa Yauwa barka dai. Barka da shigowa. Yauwa barka dai. Yauwa to Malam Nazifi da farko dai baka bukatar doguwar gabatarwa saboda waƙoƙinka sun cika duniyar Hausa. Mm, mm. <laughs> To amma ga wannan waƙar yanzu da muka gama ji ta kishin Najeriya. Na san waƙoƙin fina-finai ka cika yi amma kuma sai ga wannan. To ina gafa layin da zai sai a hankali to amma na san juli za ta sake kila lalubo <laughs> mana shi a hmm. eh, tunda na ga ta daga waya to amma yawanci zake ga wakokin da na zpp su ne na fina-finai hmm. wakoki wacce wakashi zake tuna wata wakashi da kyau fi so ai suna da yawa suna da yawa wallahi hmm. ga zinan kala-kala da na suna nan su neman yawo cikin kai ina jin eh. su <laughs> to amma dai yanzu kan kusan mu ce akwai rangaji yawa akwai kan sannan wannan wakar da ya ta Najeriya abin da ya sa ta ja hankalin na ce bari mu za shi shine mm. Najeriya tana buƙatar haɗin kai mm. saboda rabe-raben kawuna nan da can da ba a rasa magana addini yawa mm. al'ada da makamantansu so shi sa muka ji isa yi wannan wakar malam Nazifi barka da ka dawo mun sami ka yawa ya eh, haƙuri layin ne ya dan yi tutsu yau wato wannan waka eh. da muka ji shimfiɗa da ita ta Najeriya din nan na ji waka ce ta kishin kasa misa kai tunanin yin wakar kishin Najeriya <laughs> wala abin da yasa na yi kasan ni cikakken ɗan ƙasa ne ni eh. saboda haka <laughs> eh, gaskiya kuma ban so in ga abu yana damun ƙasa haka kuma muna da yadda za mu iya mm. faɗa wa mutane shi mm. to kawai yasa ne amfani da wannan damar na ce bala in faɗa saboda kowa in ma Hmm. Hello? Hello? Hello? To, <laughs> na na kowa. Yawwa, to muna jin ne ya dan zame ba ma jin ka sai yanzu. To yawwa kace Kana ji? Hello? Ma'ana zifi? To ina ga yawa to kana jin yanzu? yawa ina ji yawa kace abin da ya sa kai amfani da wannan damar kenan na'am gaskiya eh. saboda kawai na gano kowa ma yana son kasarsa mm. to mu ne isa mu kowa ma son tamu kasar mm. saboda haka sai ne amfani da wannan damar na ce tunda ni ma ina kishin kasata bala in nemi masu kishi irin nawa mm. in sa musu wannan kishin saboda na fahimci cewa waka gaskiya hanya ce ta aikawa da sakonni kala-kala daban-daban masu eh. Eh. to fa ina ga ban san me yake faruwa da hanyar na layin na Mexico mm, ba gaskiya da kai matsala yana mm. mana shashakewa eh eh, eh network din ya dan eh, tafiya ba eh, mm. to to to sai gaba muna jin ka yawa kace hanya ce ta aika da sakonni mm hello hello to to ina ga ina ga dai bari mu sake lalubar shi tukunna ko eh to ah, jama'a masu rawar fatan za a yi afuwa da yadda layi yake ta a ga zifi yana ta koro bayani so za mu sake laluba shi mu ah, amma muna magana da zu ah, safinatu mm. yawanci yadda za ki ga abin yake faruwa yawanci kishin ƙasa a maganan kaji shi ma yanzu ya fara ya ce shi cikakken mai kishin kasa shi da kuma yana tunanin ta waka eh. zai iya isar da saƙo. Eh, kamar yanzu zaki ga akwai manyan jihohinmu a ƙasashenmu na arewa zaki ga cewa akwai abubuwa da yawa da aka kashe su saboda kawai son zuciya na kabilanci mm. rikicin addini a'a wancan bangare ya fito wannan yana wannan bangare ne mm. a'a wannan sai nashi kuma ko ba addinin mu daya ba ba garin mu daya ba mm. kuma zaki ga yawanci abin da yake ba ma kowa mamaki shine yawanci wa'annan rikice-rikicen da ake idan maganar almundan hana ta shigo sai ki ji bakin kowa daya eh. ni yanci a'a eh, can an haɗa kai an yi almundan hana amma nan an raba kai ana ta faɗa da mm, juna mm. to ina ga juli ta sake lalubo shi hello mm. To, to, ya hakuri Juli ta sake lalubo ka ko? Eh. <laughs> To, <laughs> yawa, to, to muna, muna, muna jin ka. Eh, to, shi ne sai na yi amfani da damar, tunda abin da na lura da shi ita wak. Ai. Hello? Tofa yau fa te ka na'ura <laughs> ba kyauta mana ba eh salut <laughs> yau to yau kai kana ji yanzu hello hello Uh, Malam Nazifi speaker ka in tana buɗe kana iya rufe ta ba mamaki kila ta buɗe ne tana ɗan shashake eh, ka. Eh, ko a bude take ba ma arfan ah. take. Eh, to. Ya dawo. yau to ka dawo daidai. Mm. Ok. Eh, <laughs> Yawa. Ka ji abin da ya sa wannan ne abin da ya bani karfin gwiwa na yi waka ta kishin ƙasa. Eh. Da na ga cewa na kasa. Mm. Mm. Eh, hello? To, ina ga dai kan nazifi <laughs> sai a hankali wannan karan kan yadda layi yana ta eh. mana tsiya. Yau, to kana ji yanzu? Ina ji. Yau, to haka nan dai za mu yi ta tatata in Allah so sai mun kai wurin. To, eh. eh. To, amma yanzu misali uh, wani sako ne babba za ka iya faɗa misali ga waɗanda suke jin ka musamman matasa masoya waƙoƙin ka, wani abu ne babba kake iya isar da saƙo da shi. Mm. Yawwa, kana ji yanzu? to ai ina ga nazifa fa gaskiya layin da yake da kai matsala eh yiwa dama abin da na so mu dan ji wata waka da ya akan yankin Borno to amma mm. dole yanzu karshe sai dai mu ji waka yankin Borno din kila zuwa wani lokaci ba mamaki mu iya lalubo shi in Allah ya nufa amma yanzu bari mu ji wannan waka tashi Allah sarki duniya Allah samu gama lafiya mun je birnin ke duniya wasu yaran ba lafiya wasu ko sun bar duniya ina za mu je ne jama'a a wannan duniya ina yi kukan sojiya na yo da idaniya menene tafiya ake ita duniya gudu take ina ne za ni umfake ala sarki mu tambar na wata rana za mu sake tunda komai nan zancen yake menene a duniya ake komai in kayi ka rike ni za a yi maka magana nake haka zancen nan yake uwa ta yi ta kuka ba ta an kashe yara na ta kuka iyayensa an kashe garin barna an tashe amma komai ya wuce a taimaka musu 'yan yara mace na komai ya yi daidai ya zo za ya wuce yaran da sun kaface ta an kashe yara na ta kuka iyayensa an kashe garin na an tashe amma komai ya wuce a taimaka musu yan yara kar sun mace suna ta kuka ya wuce sake tunda komai ya faru za ya wuce haka wannan zancen yake menene a duniya ake komai in kayi ka rike za a yi maka magana nake haka zancen nan yake uwa ta yi ta kuka ba ɗanta ta an kashe yara na ta kuka iyayensa an kashe garin na an tushe amma komai ya wuce To Allah Ubangiji ya daɗa ba mu zaman lafiya a yankunan mutu na zifa asinani ko layin shi ya zama mana yana ta tutsu yana ta botsewa kyauta ba. kyauta ba ki ga eh, har Ibrahim Garma ya rugo da gudu ya ce a ah, ah, ah, ya canza wuri to eh. amma ga masu nema suna ta eh, magana to amma sai hakuri sai mu ɗauke shi wani makon mai zuwa. Eh Allah ya kai mu. muka sake tafko shi to kila sai mu naɗa abin ba kai tsaye ba mu ajiye mu. Mm. Saboda gudun matsalar. To Allah ya sa lokacin yin wa azumi Usman tana barin ka. Za mu yi kokari <laughs> ga ka azumi na tahowa in <laughs> eh. <laughs> insha Allah za mu iya kokarin mu sake ganin cewa mun samu mun tattauna da shi musamman akan wannan waka ta yankin Borno da yace sun ziyarta mm. eh yanzu kan dole mu yi sallama a matsayin safinatu so dangi yawa sai kuma jini da gresham wacce ta ce ta bada umarnin shirin kamar da ya zo muku da ma injiniyan mu mr john sai ibrahim yarmai wanda shine hada mu da ku a shafin mu na facebook live ni usman ahmad kabara daga nan washington dc nake cewa mu zama lafiya sai allah ya kai mu ranar litinin ai hutun karshen mako lafiya ta yi bincike ta zaro zance. ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da